شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شدة غوات رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة دليل دولة أربعة da ya ba mu tsawon rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muke haɗuwa a irin waɗannan darare na wannan wata mai albarka wata ramadan muna haɗuwa domin karatu cikin alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul ma'ida kun tsaya karatun da ya gabata aya ta ɗari da biyar ba mu tashi aya ta ɗari da shida suratul ma'ida zai zama darasi na 30 da darasi 35 a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى فأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah subhanahu wata'ala yana bayyana haƙoƙin mutane a halin rayuwa hakanan ko da halin mutuwa saboda kar wani ya cuci wani kuma kar wani ya zalunci wani kar wani kuma ya ha'inci wani mu'amala tana iya faruwa tsakanin mutane da musulunci ya tanada wajen mu'amala shine rashin cuta ga sashi idan mu'amala babu ha'inci babu cin amana mutane za su zauna cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna amma idan aka samu ha'inci ko cuta to dole a samu matsala shi yasa Allah subhanahu wata'ala hatta gurin rasuwa na wasu daga cikin bayan Allah sai da ya sa waɗanda suke raye lokacin da wasu za su rasu su kula da haƙoƙin masu rasuwa kuma su kiyaye haƙoƙin su ba da su yadda waɗanda suka rasu suka tabbata. shine ana ana magana kan wasiya da wato na bayani ko dukiya da wadda muke ganin alamar mutuwa ta zo masa zai yi ta garayayye Allah subhanahu wata'ala yana cewa kamar yadda aka karanta ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut finar wasiya ya waɗanda suka yi imani wato shaida tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto wa ɗayanku finar wasiyati lokacin da wannan mutuwa ta halarto masa to a wannan yanayi ana son shaida ta zamo daga tsakaninku isnani zawa adadin minku a samu mutane guda biyu ma'abuta adalci daga cikinku idan misali daga cikinku ana yana nufin musulmai idan wani ya zo rasuwa yana so ya yi bayani idan zai yi wasiya shin wasiya yake ga shaidu ko kuma wasiya yake ga wanda zai yi wasiya su kuma shaidu su zama shaidu eh, kamar nan da Allah subhanahu wata'ala ce idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati isnan dawa adalin minkum ba wai su zai yi wa wasiya cewa abu kaza abu kaza ya zama naku ba a'a su waɗannan mutane guda biyu shaidu daga cikin ku musulmai za su zama shaida ne akan abin da yake faɗa haka za su zama shaida kamar yadda Allah ce shahadatu baini idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnani dawa adali minkum aw akharan min ghayrikum ko kuma wasu mutum biyu min ghayrikum waɗanda ba ku musulmai ba in antum darabtum fil ard in kun yi tafiya a ban ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta zo ta rike ku ma'ana mutane sun yi tafiya sun tafi garin da za su yi kasuwanci babu musulmai suna harkoki a can amma babu musulmai sai mutuwa ta bijiro wa ɗaya shi musulmi ne babu musulmai tattare da shi ko 'yan uwansa sun zama kasuwa ko kuma suna cikin wani yanayi ko kuma babu 'yan uwa musulmai wanda ya je tare da su ko sun dawo sun bar shi ko wani abu makamancin haka nan ya halatta in akwai ahalin kitab za ta da guda biyu mutum biyu daga cikinsu da kuma waɗanda ba musulmai ba za ta da mutum biyu daga cikinsu a madadin musulmai ya samu mutum biyu a nan ne inda shaidar wanda ba musulmi ba za ta faru akan mu'amala ta musulmai saboda garin ba musulmai sannan kuma an yi tafiya an yi tafiya babu wanda ake da shi musulmi wanda zai zama shaida to a wannan yanayi ya halatta waɗanda ba musulmai ba su zama shaida saboda zai yi magana ne shi mamaki wanda zai rasu zai ce ne kaza da kaza da kaza ko kuma ƙaulin musashin ƙaulin malamai suka ce zai ba da dukiyarsa ana cewa idan hadara kuma mautu hinal wasiyyati to wasu malamai suka ce zai ɗau dukiyarsa ne yanzu ko kuma yana da sauran kuɗi a hannunsa zai ɗau kuɗin da kayan ya bayar ya ce waɗannan kuɗi da kaya idan an je gida ga abin da za a yi da su ko kuma a'a ba baya ba ya ba da dukiya da kaya ba yana so ya yi bayani wasu ilima wasu dukiyar suna nan a gida ya basu amma zai bayani akan abin da za a yi na abun da bai saba wa sharaɗin wasiya ba idan ya yi bayani na wasiya ya zamanto ya wuce ɗaya bisa ukun dukiya wannan ba a zartar da shi shi ne anan allah subhanahu wata'ala ya yadda cewa ya ya tabbatar cewa waɗanda ba musulmi ba za su iya ba da shaida a waɗannan yanayi a cikin mu'amalar harkar musulmi idan musulmai sun yi tafiya a ban ƙasa inda ba a samu wasu musulman wanda za su tsaya su taurari shaidan ba a sabatun musibatul maut idan aka zo an dawo gida ko kuma dangi sun je can gari za su ji menene abun da ya yi bayani ko za a tattaro abun da ya bari a can ko an taho da abun inda garinsu yake ko kuma su can garinsu sun je karbowa ko sun je ɗaukowa ranar sai waɗancan su to ai kafin ya rasu ya yi wasiya ko kuma ya yi bayanin kaza da kaza a wannan lokaci ta suna huma min ba'di salati to sai ku tsaye da su ma'ana ku katange su ma'ana a tsaye da su min ba'di salati bayan idan da sallah malamai wasu sun tafi kan cewa min ba'di salati al'asr bayan sallar la'asar wasu malamai kuma sun faɗi sallar juma'a wasu malamai bayan sallar da jama'a suka fi cika a cikinta ma'ana jama'a suna taruwa a wannan sallar yawanci sallar la'asar ana taruwa a wannan sallar idan sallar la'asar ne ko kuma wata sallar wadda jama'a suka fi addu'a a cikinta sai tsaye da su a wannan gurin a taron jama'a sai waɗanda suka tafi harkokinsu amma a samu taron jama'a waɗanda suna nan su kuma na huma min ba'di salati fa billahi in su rantse da Allah in har kuna kofanto akan adalcinsu misali in musulmai ne waɗanda suka tafi tare da wanda shi yake bayani wanda mutuwa ta zo masa suwa ne da wani ne fito suwa ne da wani kasan wani fa ana shakkar adalcinsa kenan Eh, ana ga kamar zai iya faɗan wani bayani wanda wancan mutumin bai faɗa ba ko ya yi ƙari ko ya rage saboda shi bai damu da taka tsantsan ba wataƙila yana da rauni da yana da rauni shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yi kusimani billahi inir tabtum inir tabtum shine in shakattum in kuka shakka cikin cewa waɗannan ba za su iya adalci sosai ba a yadda aka san su musulmai ne da su aka tafi da su ake mu'amala amma su in kaga sun kiyaye ma dukiyar ka to kana tsaye ne amma in dai kaɗan ba da baya kaɗan to dukiyar ka za ta iya samun illa balle wanda ya rasu wanda ya rasu ya basu bayanansa ba damuwa bane a gurin su amma wanda suke da tsoron Allah bayanan wanda zai rasu lokacin da yayi duk wanda zai rasu in kaga yana wasu bayani to daga Allah ne Allah ya bashi dama Allah ne ba shi dama yake wannan bayanan za ka sa Allah subhanahu ya zartar da cewa a zartar da wasiyar mamaci matukar kamar yadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar cewa idan ba ta wuce sulusi ba in kuna kokonto game da adalcinsu to Allah subhanahu ya ce fa billahi to sunan sai da Allah amma in ba a kokonto game da adalcin su ba sai ba sai suran su ko za su iya bayani cewa abu kaza da abu kaza haka ya faɗa ya ce ayi kaza ya ce a ba da kaza a guri kaza ayi kaza a cikin kaza da kawai in ya faɗi wannan ko ba su rantse da in suka faɗi wannan ko ba su rantse da Allah ba shi kenan amma in rikabto in kuna kokonto cikin faɗin gaskiyar su to fa yi kusmani billahi ku sa su rantse da Allah su rantse da Allah kuma su ce la nashtari bihi samanan mun rantse da girman Allah kamar su billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu faɗi maganan nan don wai an ba mu wani ɗan kuɗi ba walau kana za ba ko da kuwa dangi ne wannan wato wanda ya rasu ɗin to in dai ana kokonto game da faɗin gaskiyarsu to su a nan za a sa su su rantse cewa la nashtari bihi samana ba za mu karɓi wani ɗan kuɗi don wai faɗan gaskiya ko rashin faɗan gaskiya a cikin abin da ya faɗa ba muna rantsuwa da Allah abun da za mu faɗa shine gaskiya ko da mutum a danginsu ne ko kuma su ce ko da danginmu ne dangantakar mu da shi ta jini ba za ta samu kasa faɗan gaskiya ba Ko da haka muna rantsuwa da Allah za mu faɗi gaskiya ba za mu sai da maganar mu da wani kuɗi wanda bai kasa kara ya karya ba don duk abin duniya sunan sa sama nan kalila in an kwatanta da abin da ake samu a lahira da kuma asarar lahira in mutum ya zaɓi duniya haka idan mutum ya zaɓi ɗan kuɗi kaɗan ki faɗan gaskiya ko da kuɗin da aka ba duniya ce da abin da ke cikinta da sunanta kuɗi kaza so da abun da ya asara na lahira ya fi duniya da abun da ke ciki to shi yasa sanar ce kuma walau kana za kurba kuma dangantakar mu da shi ta jini ba za ta kama can da gaskiya ba sannan wala naktumu shahadatan ma kuma mun rantse da Allah ba za mu koyi abun da Allah ya shaida a kansa ba domin lokacin da yake wannan bayanin Allah ya san wanda ya faɗa baka Allah ya shaida baka wala naktumu shahadatan Allah ba za mu ɓoye shaidar da za a yi ta domin Allah ba shaida za mu bayar domin Allah ba za mu ɓoye komai ba inna domin lalle mu idan in har muka ɓoye wani abu ko muka karɓi wani kuɗi a madadin mu canja magana in muka yi haka shine idan in muka yi haka lamin al'asimi na wallahi mun zama cikin masu zunubai mun zama cikin masu zunubai wasu wanda suka saba wa Allah kaga anan wannan in ana kokonta mutane tukunan sharaɗi na wannan bayanin tukunan da za su yi kafin su faɗi abin da aka faɗa duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman bayan sun faɗi wancan bayanin suka rantse da Allah suka yi bayanin abun da suka ce shi mamaci ya faɗa to duk da haka in usira ala annahu mastahaqqa isman idan aka bibiya ya bayyana cewa lallai waɗannan mutanen duk da rantsuwar da suka yi da dogon bayanin da suka yi sun cancanci lallai sun yi zunubi don sun canja magana to fa kuma yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim al to a tada mutum biyu waɗanda suke da dangantaka za su ci gado waɗanda za su ci gadon wannan mutum domin waɗanda za su ci gado su ne za su bibiyi maganar waɗancan mutane biyu da suka rantse har su gano cewa ba gaskiya ba ce domin duk maganar ta ƙare ne akan dukiya idan su wayancan mutane biyu sun rantse da Allah cewa abun da suka faɗa shine gaskiya ba za su karɓi cin hanci na wani abun duniya akan wannan bayanin ba sannan sun tabbata in har suka yi haka ba za su biye wani dangantaka ta jini kan su da wannan mamacin ba abun da ya faɗa shi suke faɗa amma duk da sun yi wannan sun kuma rantsen fa in usira ala annahu mastahaqqa isman sai aka gano kuma aka bibiya aka gano kai abun da suka waɗannan sun cancanci zunubi sun yi ƙarya to ni yaqumani huma min alladhina tahaqqa alaihim alawliyan wato aka da wasu mutum biyu waɗanda za su tsaya a matsayar da waɗannan biyu na farkon suka tsaya amma biyun da za ta na biyu na bayan su ne waɗanda suna da gado a cikin wannan dukiyar su kuma ta ce a to tun da kuna jayayya akan rantsuwar da waɗancan suka yi da bayanin da suka ce cewa ba za su karbi cin hanci da rashawa ko wani abun duniya kaɗan wai akan wannan abun ba tunda kuna jayayya to ku kuma ku tashi ku zo ku yi rantsuwa su kuma za su rantse ne a kan cewa rantsuwar da wa'incan suka yi ba gaskiya ba ba za su rantse ne a kan abun da ya faɗa kaza ko wani abu a don su ba sana kai. amma sun bibiya sun ga gaskiya an samu matsala wayancan sun rantse rantsuwar su ba ta da amfani sun gauraya da ƙarya to yanzu sai a taso mutum biyu waɗanda suke daga cikin magada waɗanda za su ci gadon wannan dukiyar da ake takaddama a kanta ne sai su rantse eh, eh, abin su ce azmin allazi na su haƙa alaihimul aulayani kamar yadda wata ƙira'a awwalani ko awwalina duka to sai su rantse da Allah fa yuqsimani billahi sai su rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa sai su ce la shahadatuna wallahi shedan da muke bayarwa kan cewa rantsuwar da suka yi akwai ƙarya a ciki a haƙƙumin shahadati ma rantsuwar da muke yi wato shedar mu da muke bayarwa yanzu ita ka fi cancanta da dacewa da gaskiya a kan rantsuwar da suka yi rantsuwar da suka yi mun bibiya an samu rashin gaskiya a cikin wa ma'aka daina kuma wallahi ba mu ƙetare iyaka ba inna lalle mu idan in har mun ƙetare iyaka cikin abin da muke faɗa lamina zalimi da muna cikin azzalumai don mun zalunce su alhali sun yi rantsuwa muka ce rantsuwar su ba gaskiya ba ce ashe kenan mun zama azzalumai sannan mun zama azzalumai a ɗaya bangaren kuma ta yadda muna son mu ci dukiyar da bata zamanto haka mai ita ya faɗa ba wannan ya zamanto an rantse an yi rantsuwa an warware rantsuwar masu rantsuwa duk wannan Allah subhanahu wataala ya tsara don a tabbatar da rashin ha'inci a tsakani Allah ce zalika adina an ya'tu bi shahadati ala wajhiha idan aka tsaye da mutane bayan sallah a taron jama'a a guri mai daraja na masallaci suka rantse idan suka ba da shaida idan ana kokonto a sa su su rantse suka rantse kuma sun san cewa in sun rantse in ana kokonto rantsuwansu za a sake tada wasu mutum biyu daga cikin magada su take rantsewa to zalika adina an ya tubi shahadati ala wajiya wannan shine zai iya kawo su kusa kusa ga su ba da shaida yadda take da zalika adina an ya tubi shahadati ala wajiya wannan shine zai sa su zai kai su kusa da su ba da shaida yadda take aw ya khafu an turadda aymanu ba'da aymani ko kuma yin zai sa su razana za a iya watsar da rantsuwar ma'ana mutum ya rantse a zo a ƙaryata rantsuwarsa ba ƙaramin abun kunya ba ne a wancan lokaci amma yanzu mutum ya rantse don a gane wai ba gaskiya ne ai ba damuwa ba ne sau da yawa a wurin mutane to amma su wancan lokaci in mutum ya rantse kuma ya tabbatar bayan ya rantse za a yi fatali da rantsuwarsa saboda an tabbata akwai ƙarya a ciki to yakan fasa rantsewa to shine Allah ce zalika adana an ya bi shahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanu ba'da aymani uku za su ji tsoron tar a da rantsuwar da suka yi bayan su rantse a kawo wata rantsuwa wacce ta fita su tabbatar da gaskiya Allah ce wattaqullaha wasma'u ji tsoron Allah wasma'u ku saurari bayanin Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da ake nema wajen wannan dogon turanci tsakanin jama'a wannan ya rantse wancan ya rantse wancan ya ce gaskiya yake faɗa wancan ya ce gaskiya yake faɗa duk kawai abin da Allah ke so wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku saurari bayanin Allah ku yi aiki da shi wasma'u ku saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aiki da abin da ya umarce ku da shi wannan shine kawai zai bada mafita wallahu la yahdi al-qawm fasiqin Allah bai shiryar da mutane al-fasiqina al-kharijina an ta'atillah masu fita daga bin Allah Allah bai shiryar da su zuwa ga tafiya a aljanna Matuƙar mutane sun mutu suna fasikai Allah bai shiryar da su zuwa ga tafiya a aljanna a duniya kuma wallahu la yahdi al fasiqina Allah bai shiryar da mutane waɗanda dama can ba su shirya bin Allah ba zuwa ga su tsaya daidai akan gaskiya a kullum wanda dama shi fasiki ne in ce fasik al kharij an wanda shi inda aka ce ga Allah inda ya yace abi shi sai ya kauce wani ya zama fasik wato mai fita daga inda aka ce Allah ya ce abi to wannan a duniya Allah bai shirye da ya zaɓi fita daga tafarkin Allah haka kuma a lahira kuma a nusar da shi zuwa ga tafiya aljanna waɗannan ayoyi rashin malamai suka ce an soke wato aiki da su dalilin cewa ayoyin gado da ayoyin wasiya wanda suka zo na suratul nisa'i wasu malaman suka ce a ai wa'annan ayoyin su ne na baya bayan suratul nisa'i wannan su suka sauko daga baya saka waɗannan suna magana ne na daban ayoyi ne muhkam wato ayoyi ne wanda suna nan aikin su yana nan kuma hukuncin su yana nan ko ila yau idan mutane suka yi tafiya sannan sai suka samu yanayi ga wani daga cikin wanda yake cikin tawagarsu ko sun tafi kasuwanci ko sun tafi wata ibada a kawai misali irin harami masu madina wasu tafi kasuwanci wasu kasashen duniya wasu tafi kasuwanci wasu garuruwa a cikin ƙasa sai wannan uziri ya bijilo wasu wani wato eh, ajali ya halarto masa wannan yadda aka yi a nan to Allah subhanahu wataala ya bayyana haka hukunci yake ila kiyami sa'a ma'ana ayoyin da ba sokakku bane ayoyi ne wanda suna nan kuma aiki da su yana ila kiyami sa'a haka abun da ake nufi shine ayoyin suna tabbatar da kula da haƙƙin bani adam a duk halin da ake ciki kowa ya zamanto baya tunani ko mutum yana raye ko ya rasu da ya tunani cin haƙƙinsa ko ba wasu mutane abu ya zama ruwan dare a zamanin mu ne yanzu daga mutum ya rasu kawai shikenan waɗanda yake bi bashi shikenan sun huta a ganin su da yawa mutane wani yana bin su bashi amma ya rasu dawa ba wani rubutaccen abu ba wani kaza da kaza shi ke da sosai waɗansu suna da rubutaccen abu ma a ƙiyarda sauransu so wannan duka rashin tsoron Allah su wani wata ala zai iya kai mutane da haka Ya sa Allah ce wattaqullah annan wasu maru." idan mutu yana tsoron Allah shi da kansu zai zo ya ce wane yana bin sa bashi amma sun yi ittifaki sai lokaci kaza zai biya ko kuma ya ce a yanzu ba shi da hali amma a sani wane yana bin sa bashi insha Allah lokacin da ya samu dama zai biya wannan bashi kaga an san cewa wane yana bin sa bashi wani ko da kansu zaka ga suna dauko kuɗaɗe suna dawowa da shi idan aka samu wanda yake bin su bashi ya rasu kansu suke dauka su mai don haka akwai mutane da Allah ya musu nagarta kuma rinjaye kuma a yanzu ana da sakaci ana dauka cewa idan mutum ya rasu kamar an ci ganima ne alhali bala'i ne Allah ya kiyaye na يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل ranar da Allah zai tattaro manzanni idan aka tashi tashin alkiyama farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fito ƙasa za ta ci gaba da tsagewa mutane za su ta fitowa annabawan Allah manzanni za su fito mutane sauran duk gaba ɗaya mu talakawa kowa zai fito da aka fito za a tashi kirara wanda zai fara samun tufafi ranar tashin alkiyama shine annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari manzanni da annabawa za su taru gefe guda kowace al'umma tana tare gurfane tana jiran hisabi Wani da Allah ce wata ra kulla ummatin dasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malu zaka ga kowace al'umma gurfane tana jiran hisabi kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta ya al'umman qur'ani duk sai mu taso ya al'ummar linjila mutanen annabi isa sai su taso dama suna jira ya al'ummar attaura mutanen annabi musa sai su taso suna jira da dukkan waɗanda suka yi shari'a da attaura shine kullu ummatin tud'a ila kitabiha ranan ba mai magana kowa yana gurbane ne shiru kawai ana kallo sai bala'i da ake ciki da tsawainiya da wahala to ranan Allah zai tara manzanni da annabawa gaba daya guri guda sai ya tambaye su dama Allah ya faɗi fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al mursali. wallahi za mu tambayi waɗanda muka yi aika zuwa gare su su ne mutane Walanas nas'alanna al-mursalin kuma wallahi sai mun tambayi wato su manzanni kun isar da sako za mu tambayi mutane an iso muku da saƙo za mu tambayi manzanni kun isar da saƙon da muka aike ku tare da cewa Allah ya san ko abu ne guda amma saboda iko da buwaya da tawainiyar wannan ranar don duk wanda aka tambaye shi to kirgitin da yake shiga sai Allah ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kawa rabbika da nas'alannahum ajma'in kawa rabbika na rantse da girman ubangijinka inji Allah subhanahu wataala lanasallahum ajma'in babu wani mutum face za a tambaye shi kusa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani ɗaya daga cikin ku face Allah zai magana da shi ranar tashin alkiyama babu wani tafinta tsakaninsu fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam mutum ya duba gefen damansa ba abun da yayi sai aikin sa na alkhairi in akwai fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam ya duba gefen sa na hagu ba abun da zai gani sai aikin sharri in yayi sharri Allah ya kiyaye fayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an gaban mutum kuma wuta ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman matsawiya babu wani ɗaya daga cikin ku sai ya wulga ta kan wuta yan tsallake sirati wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace siriri kaman gashi haka gadan igiyoyin ta suke kaifi kuma kamar reza sama da reza ya kai mutum zai taka ya wuce amma mutane za su wuce kan sirati tamkar ittawan ido tamkar iya, tamkar kowa gwargwadon aikinsa da gwargwadon imaninsa wani ya yi jinkiri kasa kuma wuta ne tana kona mutum idan yana wucewa ni kawai kafin a ankara ya wulga Allah ba mu wulgawa cikin sauki ranan Allah zai tara manzanni guri guda sauran mutane guri guda shine Allah ce yau mai jima'u Allahu rusula fa yaqulu sai ce wa manzanni ma za ujibtu da na aike ku kuka kai sako gurin bayina ma za ujibtu da me aka ansa muku qalu sai ce la ilma da Allah ba mu ba da wani ilimi la ilma lana malamai suka ce manzanni ba akwai wanda aka kashe shi wajen isar da sako akwai wanda aka dake su su farfado gobe ma a dake su su farfado annabi nuh alaihi salam sai an dake shi ya suma ake jefar da shi akan juji illa na ta dake shi ya farfado amma in Allah ya ce ma za ujitu me aka an samu malamai suka ce saboda firgitin wannan rana da bala'in wannan rana da tsoro da haiba Allah kawai ya yi mutum tambaya ma za ujibtu me aka an samu ku da shi da na aike ku kace su razana su kasa cewa ya Allah an da ke ya Allah an yi mana kaza a'a za su iya ba razana da firgiti sai su ce la ilma lana ya Allah ba mu san me aka tambaya ba ba mu san me aka gaya mana ba shi yasa ran da Allah zai tambayi mutum ba manzumi ga annabi Isa alaihi salam qala Allah ya Isa ibn Maryam a ta qulta lin nasi takhibuni wa ummi ilahin min dunillah ranar da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam kai ne kace wa mutane ku rike ni ni da mahaifiyata ababen bauta koma bayan Allah annabi Isa bai taɓa faɗan wannan amma in Allah ya tambaye shi faduwa yake yi in ya farfado ya ce subhanak qala subhanak ya ce tsarki ya tabbata gare ka ma kunu li an aqula ma laysa li biha bai dace ba gare ni in faɗi abin da ba haƙi na ba ma kuntu lahum illa ma amartani in kuntu qultuhu faqad alim ya Allah in na gaya musu ka sani in na ce su rike ni da mahaifiyata ababen bauta koma bayan ka ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da nake koyewa har cikin raina amma ni ban san abin da ke cikin nan. ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ban gaya musu ba sai abin da ka umarce ni gaya musu an ibudullah cewa ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbu kuma ubangiji ku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ni mai shaida ne a kansu cewa na isar da wannan saƙon iya zaman da na yi a cikinsu wannan mata wafaita ne lokacin da ka ɗage ni a Allah kun ta an tarraɗi ba ne sai ne kake kusa da su sai ka san abin da suka yi in tu'azzibuhum fa innahum ibadu in kaga zaka azabtar da su da masu bayin kai in taghfir lahum in ko zaka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah lalle kai kai ne al azizu mabwayi alhakim gwani kaga annabi isa alaihi salam yana ta magana yana ta kokarin wanke kan a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun mala'iku suma ranan Allah zai tambaye su Allah ta yawma nahshuruhum jami'an ranan da zamu taro mutane gaba ɗaya duniya ta taru da na farko da na ƙarshe kowa yana tsaye sun mana ƙolu lil mala'ika don wanda wanda suka bauta wa mala'iku annabi isa an masa wannan tambayar ne saboda wasu sun ce annabi isa allah ne maryam allah ne allah allah ne ita allah ya zai masa wancan tambaya sannan ya yi ta ƙoƙarin kawo tabbar magana tabbas maganar tauhidi da kaɗai ta allah to mala'iku ma wasu riƙe su ababen bauta shine allah ce ranar da za mu taro kowa gaba ɗaya mana ثم نقول للملائكة سنم تشيو ملائكو أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون داما ينزو أنتم gare ku suke bauta da saninku mala'iku suna buɗe ido za su yi suke subhana sarki ya tabbata gare anta waliyuna min duni ya Allah kai ne majibincin mu basu su ba da muka dogara ya Allah ba a maganar wani anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna al-jinn ya Allah aljanu suka tsaya suke bautawa wannan shi ke nuna wanda duk aka tambaye shi ranar tashin alkiyama firgici yake ci kusa wanda Allah zai tambaye shi wannan nukishar hisab kuzzi wanda duk aka ce za a yi masa munakasha na hisabi sai sa ka yi kaza ya aka yi kaza da wuya ya tsira ranar tashin alkiyama ya za kawai fatan mu kawai Allah ya rufe mu da rahama idan Allah ya rufe mutane da rahama shikenan su ne za su tsira amma wai a tambayi mutum yanzu a tambayi mutum inin yau kadai ya isa abun da ya faɗa wanda Allah bai yarda da shi ba abun da ya gani wanda Allah bai yarda da shi ba abun da ya aikata wanda Allah bai yarda da shi ba a tara kwatanta da girman ni'imomin da Allah ya yi wa mutum daga ni'imomin sun shanya wancan abu haka mutum ba zai iya tsira ba sai in Allah ya rufe shi da rahama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya cewa babu wani mutum da zai shiga aljanna sai in rahamar Allah ta rufe shi sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam har kai ba ya ce wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmati eh, ko ni ban isan shiga aljanna ba sai in Allah ya rufe ni da rahama sallallahu alaihi wasallam to shi yasa za a tambayi mala'iku za a tambayi manzanni ma za ujibtum me aka ansa muku da na aike ku qalu sun ce la ilma ya Allah ba mu da ilimi ba mu sani ba sun manta wasu malamai suka ce saboda haulin tashin alkiyama yana sa kwakwalwar mutum ta manta abin da ya sani manzanni sai, la ilma lana da Allah babu wani ilimi tattare da mu wasu malamai kuma suka ce razana da firgici a ce Allah yana tambayar mutum a ranar yanzu misali mutum a tsaya a gaban wani mutum babba wanda ake jin sauransa da haiba da sauransu ya ce zai ta maika ware ya kaza shi ka ga mutum ya kasa ba da ana yana da kunugu dan adam ne dan uwanka kawai sai dai dama ce da Allah ya baki balle Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi fishi ne a rana. fishin da bai taɓa yin irin sa kuma zai sake kawo sa fishi ne mai matukar girma wanda ba a taɓa ganin irinsa ba Kuma tana tsagewa kasa tana tsagewa wuta tana balbali tana jiran a turo mutane da Allah ya shi domin domin su shi ne sai sai la ilma da innaka anta allamul ghuyub lallai kai ya Allah anta kai ne allamu al-ghuyub kai ne masani makurar masanin gaibi kai ne masani ma'ana ko ma me aka ce mana ya Allah ka san gaibi kai ka san amma ba sai Allah kai ka a la ilma lana innaka anta allamul ghuyub baka ilimin mu in an kwatanta da iliminka ka annana la ilma babu ilimi tare da ilimin da duk yake duniya in an kwatanta da ilimin Allah to kawai la ilma ne babu ilimi babu shi a kwatanta to shine sai suka faɗi wannan maganganu cikin girmama Allah da tabbatar da kaskancin da kuma nuna gazawarsu la ilma lana ba ilimi gare mu sai suka sifanta Allah da ilimin da ya fi kowanne duk ilimin mutum kowa ne ne shi bai san gaibi ba A sha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa cikin halittar Allah ya san abun da Allah ya sanar da shi ne kawai na gaibi amma akwai abubuwa da yawa da suka ɓuya gare shi da abubuwa ba su ɓuya gare shi wanda ya san gaibi da abubuwa da yawa ya yi su an yi masa makirce makirce bai gane ba sai da abu ya bayyana da Allah ya bayyana masa an yi abubuwa da yawa wannan ke nuna bai san zai ba kulla a'lamu kulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani cikin duk sama da ƙasa wanda ya san gaibi sai Allah haka kulla amliku li nafsi naf'an wala kulla amliku li nafsi darra wala naf'a illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba la min al-khair wa ma massani su kaga walau kuntu a'lamul ghaiba wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi don haka illa abinda Allah ya sanar da shi wanda duk sauran mutane ko ba su sani ba wannan iya gaibin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa Allah subhanahu wataala anan yake tabbatar da cewa mala'iku abuna manzanni za su tabbatar da ilimin gaibi ma gaba ɗaya Allah ne ya san shi don me don su nesantar da ilimi ma zuwa gare su saboda firgici na wannan rana ko kuma ruɗani ruɗewa ta wannan rana kusa innaka an ta'alla ghuyub haka Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar da ikonsa da gudanar da tsarinsa a wannan rana wanda babu wanda ya tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi Allah ya tsirar da na إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والسلام التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ambata musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina musu ko ka nuna musu lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa ya kai Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayka katina ni'imomina da na ni'imta ta akan ka ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya ni'imta akan annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam Allah ya kaddara ya halicce shi mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da mahaifi ba wannan ba karaman ni'ima bace daga Allah na Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuma yana magana yana dan jinjiri sannan Allah subhanahu wata'ala ya barrantar da mahaifiyarsa daga zargin da ake mata cewa ta yi fasikanci ta hanyar sanya annabi isa ya yi magana sannan Allah ya sanya annabi isa da maryam mahaifiyarsa su zamanto aya na Allah wata ala baka ni'imomin da Allah ya yi masa suna da yawa Allah ya bashi daman warkar da makaho ya bashi daman warkar da mai kuturta anan Allah ya bashi daman ta da mamacece suna duka ni'imomi ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi shi a matsayin ulul azmi minar rusul duk halittun Allah gaba ɗaya mutane da aljanu da mala'iku da sauransu mutum uku ne kaɗan kika fi shi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim da annabi musa alaihi wasallam na hudu annabi isa ne. sannan sai annabi nuh alaihi salam waɗannan su ne ulul azmi minar rusul duk waɗannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi Isa alaihi salam da sauran ni'imomi masu yawa shine Allah ta iz qala Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah ke cewa ya kai Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayka tina ni'imata da na ni'imta su gare ka wa ala walidatika da ni'imata da ni ni'imta akan mahaifiyarka ma'ana ku ba ababen bauta bane ku bayin Allah iz ayyatuka bi ruhil qudus ka lokacin da na ƙarfafe ka da ruhul Kudus shine mala'ika jibril mala'ika jibril shi yayi busa cikin wannan maryam ta samu juna sannan kuma ta aihu ta samu juna ta aihu dan ya soma magana duka cikin ƙaramin lokaci tukallimun nasa fil mahdi wa kahala Allah ya yi ka tukallimun nasa kana magana da mutane fil mahdi in kana cikin wato tsumman aihuwa in kana cikin tsumman aihuwa kake magana da mutane na dan jinjiri yana magana yana cewa inni abdullahi ataniyar kitaba wa ja'alani nabiyya haka wannan ni'ima ce kuma sannan Allah subhanahu wataala ya baka miza akan sauran jewa daga cikin bayin Allah wa kahala kuma kana magana da mutane bayan ka zama dattijo ma'ana bayan ka girma tun kana ɗan jinjiri kake magana da mutane bayan ka girma kana magana da mutane in allamtuka alkitaba tina ni'ima ta lokacin da na sanar da kai littafi sanar da kai littafi littafi da injila wanda Allah subhanahu wataala yayi wahayin sa zuwa ga annabi Isa don ya kira mutane zuwa ga kai ta Allah wal hikmata da kuma hikma shine bayanan da Allah subhanahu wataala ya saukar masa na wahayi domin bayani akan ita injila kiran mutane zuwa ga tauhidi wa kuma na sanar da kai attaura. annabi isa ya san attaura da abun da at ta kunsa wal injila sannan na sanar da kai littafin injila. wasu malamai suna fassara wa iz allamtuka al ya tina lokacin da na sanar da kai iya rubutu wato na sanar da kai iya rubutu wal hikmata da kuma bayani na fasahan da muka maka wahayi don bayani wa mutane cewa la da bi haƙƙin illa ba. wa tawrat da at-taura aka sanar da kai at-taura wal injil da injila wa in takhluqu min at ka hai at-tayr bi idni ka tina lokacin da kake kwaba kabunan tabo laka ka gina wato sifar tsuntsu da wannan lakan bi izini da izini na ya masa kayi ya masa fuka-fiki ya fito da shef din tsuntsu da laka a can fuku fiha sai ka busa a cikin tsuntsun a ta kono tsairan bi izini kuma sai ta zama tsuntsun da bi izini da izini ba wanda ke wannan duniya saboda an aiko annabi isa alaihi salam cikin mutane ƙararrun sanin lafiya likitoci waɗanda duk yawanci ciwo idan ya zo nan nan za su ke maganin saboda ƙwarewa da ikon Allah makaho in yazo suna warkar da shi mai ciwon kutuka wanda bayi da yatsu in suna warkar da shi mai ciwon kaza suna warkar da shi to amma shi da Allah ya bashi mu'jiza sai ya wuce wannan har ma yana iya tada mace kuma yana iya kwaba laka ya ya kera tsuntsu ya gina tsuntsu kin ya huri cikin tsuntsun sai zamanto tsuntsun da sai ya tashi ya ta fatakunu tsairan bi izni kamar da ake cewa fatakunu tsairan a wata kira sai ta zamanto tsuntsu ko fatakuno tsairan ta zamanto tsuntsu mai firewa bi izini da izini wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izini tana warkar da wanda ya samu jarrabawar rashin ido wal abrasa da wanda ya samu jarrabawar rashin yatsu mai ciwon baras bi izini amma da izini na wa istukhrijul mauta bi izini ka lokacin da kake fito da matacce daga kabarinsa annabi isa alaihi salam zai zo yayi alwala yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a idan yayi addu'a yayi tawakkali ga Allah ya ambaci Allah da wasu sunaye nasa da ce wane tashi wanda ya shekaru jewa wajen rasuwa wasu za su jikokinsu ne ko wasu dangin gidan ce wani kakansu wanda ake ce masa wane an ce musu nan ne kabarinsa in kai annabin Allah ne ta da shi mu gani sai zo sai ya yi sallah ya yi addu'a ya ambaci Allah da sunayensa sannan sai ya ce wane tashi sai mutum ya tashi ya yi magana da shi ya yi magana ya sake koma haka wai tukrijul mauta bi izini ka tuna lokacin da kake fito da matattu daga kaburburan su bi izini da izini na in kafaftu bani isra'ila anka kuma ka tuna ni'imata ta yadda na kame hannun bani isra'ila daga kai sun yi nufin kashe ka wurare daban-daban sun kasa kuma da suka kewaye ɗaki annabi isa yana cikin kwariya suka kewaye suna jiran sai sun kashe annabi isa a sai ga annabi isa an daga shi ta saman da ake ana tafiya da shi sama suna gani kawai tafiya kawai yake sama me ya tallafe shi me ya daga ba wata igiya ko guga aka ɗauko aka sashi a ciki ba a kawai saman aka kawai abun yana tafiya kawai annabi isan kawai yana tafiya alaihi salam kuma sannan ma yana bacci Mun kar ma su dauka na cikin tashin hankali wanda ke cikin tashin hankali baya bacci to shi yana bacci ya tsiri shine qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika alwafa anan yana nufin bacci kamar yadda Allah ya ce Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati anta mutu fi manamiha wacce ba mutuwa ne ba wato fi manamina sai zama to an ɗauki hankalin mutum bacci ya yi kama da mutuwa shi yana kwanciya bai san duk abin da ake yi ba so da ya yi bacci wanda yake cikin tashin hankali baya iya samun bacci to annabi isa alaihi salam yana bacci aka ɗaga shi aka tafi da shi aka kame hannun bani isra'ila daga cutar da shi haka nan tun yana raye yana isar musu da sakon allah sun kasa yadda za su yi da shi haka wa in kafartu bani isra'ila anka izjitahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu da qala allazina kafaru minhum waɗanda suka kafirta daga cikin su suka rinka cewa in hada illa sihrun mubin wannan ba komai bane face sihiri bayyananne so da annabi Isa alaihi salam ya zo da mu'jiza ta warkar da wanda ba shi da ido ko yake da jarabawa ido ko warkar da wanda yake da baki da yatsu ko yake da jarabawa a yatsu da ta da matacce da abubuwa da yawa ya zo da shi saboda sai suka yi tsammanin sihiri ne alhali ba sihiri ba mu'jiza ce daga Allah Allah subhanahu wataala ya sanya su kwarewansu na likitanci sai su ga cewa ga abun da ya wuce likitanci na wannan daga Allah ne kamar da kwarewar mutanen annabi Musa alaihi salam wajen tsafi sai aka yi musu abun da yayi kama da tsafi aka ba annabi Musa sanda ne ya sake ta zama maciji ya dauka tsafi yayi amma ba tsafi yayi ba don duk abin da suka yi na tsafi wannan macijin nasu yana iya kawar da shi haka Allah subhanahu wata'ala ba tsafi yake ba annabi Musa alaihi salam ba tsafi yake ba ita Allah ke cewa ma ditun bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin abun da zo da shi sihiri ne ka dan fir'auna Allah zai warga da sihiri Allah bai bata mutane inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin Allah bai gyara ya daidaita aikin mutane masu barna haka annabi isa alaihi salam sun tuhume shi da sihiri amma ba sihiri ya zo da shi ba bal mu'jiza ce daga Allah subhanahu wata'ala waɗannan duka ni'imomi ne da Allah ke tunawa annabi isa alaihi salam domin me domin ya tabbatu wajen kadaita Allah da bauta kuma ya tabbata ya tabbatu wajen kadaita Allah da bauta kuma ya isar da sakon Allah waɗanda suka rike shi koma bayan Allah duka waɗannan abubuwa da ya yi su ya yi su ne da izinin Allah wata shi ba abun bauta ba ne kuma shi ba Allah ba shi ko ba ɗan Allah ba ne mahaifiyarsa ba Allah ba ce Allah shi ne Allah inna masala isa inda Allah ka masali an khalaqahu min turabin sun maƙala da kun fayakun don Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba ai an halicci annabi Adam ba tare da mahaifi ko mahaifiya ba Baka misalin halittar annabi Isa a gurin Allah, kawai misalin halittar annabi Adam. Baka annabi Isa bawan Allah ne. kamar yadda ya tabbatar da kansa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya haka ba abin da ya dace a yi sai a rike shi manzo sannan kuma yana daga cikin masu daraja kulun azmi min rusul babu bauta da gaskiya sai Allah shi bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane mahaifiyarsa ba Allah bane wannan shine laqad kafara alladhina qalu inna allaha salihu salat لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai shine abun bauta la ma'budu bi haqqin illa hu insha Allah ta'ala muna raye lokaci da gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu ta'ala ikon biya dukkan gaba ɗaya kowa da irin bukatun da yake da su za ka biya mana bukatun na alkhairi kare mu da kariyarka daga dukkan fitina ko sharri abin da yake alkhairi ne Allah ka tabbatar mana da shi a rayuwa cikin tino da suke faruwa Allah ka mana da su waɗanda aka ɗauke su a gidajen su Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su Allah ya dawo da su zuwa ga iyalansu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 اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اعز رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلنا وذرياتنا من النار في هذه الأيام المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين